abin da ya kawo haka shine cewa kamar ganin wadayi ana ganin kamar mutane waɗansu da suna kama turawa ana ba su diya to neman wannan kuɗin na banza shi yake sa jama'a sai su rinka su ma tsara kansu cewa su shiga irin wannan aikin da mun san kamar barawo ko kuma yan hoshi da makami mun san irin aikin da suke barawo sai ya shigo gidan mutum kwashe kaya dan hoshi shi kuma sai ya tare mutum cikin daji ya kwace mishi kaya To yanzu wani sabon tsari ne da jama'a sun ka shiga cikin shi ta cewa da sun ga kamar irin waɗannan ababen sun kawo arziki zuwa ga kamar wanda ke aikata irin haka. Na biyu shine cewa abin da yake iya kawo haka kamar ƙasa in ta shiga cikin rikici ta kamar yaƙi da kamar ko 'yan ta'adda ko kuma wasu gurb gurb da sai ya zama ta sun tsara kansu to irin wa'annan ababen yake kawo yake sa a rinka ɗaukan kamar wa'anda na ɗaya ake tsammanin kamar su ne maye maye runduna waɗanda ke iya hana ruwa gudu su wajen su na ɗaya na biyu ana iya ɗauka kamar maye maye wa'anda ya zamanto su suna iya kawo musu wani arziki wanda za su je su sai makamai da su na uku suna iya ɗauka irin wa'annan mutanen don su je su yi garkuwa da su hmm. na hudu shine cewa suna iya kama irin wa'annan mutanen don kama su sa su a cikin sake lirar da an ce kama ana so ko a tattamna ko kuma ana son kama su a sako nasu idan an kama nasu. kamar ci da ceto kenan? ma'adalla wannan yana ban tsoro yanzu don saboda idan ya zamanto aka fara samun haka nan nahiyar tamu ta afirka an san yanayin tsaro a cikin mayan birane ko kuma ƙauyuka an san akwai sanyin gwiwa gare shi kwarai idan aka fara cikin gani wani mai gari bai tsira ba wani sarki tun ba sarakunan mu na gargajiya ba ba su tsira ba wani mai kuɗi na ƙauye bai tsira ba wani ma'ikanti bai tsira ba wannan ya zamanto kamar wani sabon salo ne da in ba aniya ba a nan da cikin nahiyar mu ta afirka tun ba kasashen mu ba kamar irin su najeriya niger su mali su chadi to irin waɗannan ababen akan gaskiya idan ba tsaida su batun yanzu ko ko ba yi maganin su batun yanzu ina ganin cewa ruwan za su gurɓace a fiye da haka to menene abin yi ya za a magance ya kai jallin da har fastoci ake sacewa Iya wato ai shikin ne, shikin ne wannan kuma matsala ce ga ta nan wato shine cewa fannin iko kullum yana farga ma mutane. Ta fannin iko mutane su rinka adalci cikin iko. jima'i a cikin duniya nan ba abin da ya kai adalci inda aka ce mutum kana bisa karaga iko ka rinka adalci. Wato akwai wani zamani inda kamar shugabannin mu suke kuskure sai su tsamanin kama idan wata matsala ta samu a'a soja shi nan shi za ya iya kare komi ko kuma jami'an tsaro suna nan za su iya kare komai to jami'an tsaron ma ana iya kama su jami'an tsaron ma ana iya a tarda ka gidanka aje a kama ka aje a yi abin da aka ga dama da kai wato shi ne cewa muddin ya zamanto dai ba zaman lahiya kuma ba a jan hankalin 'yan ƙasa da cewa da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin ƙasa ya fi komi da annan kullu yaumi ya zamanto wannan shine magana ta eh, ma'aikanta kuma ya zamanto ana ganin da suna yin adalci ana ganin da suna yin adalci muddin ba haka bane ina ganin cewa to za a samu ababe da yawa wanda za a faru na taɓa faɗi na ce kama idan aka ce za a yaƙi kamar wasu ƴan ta'adda ko kuma abu na takan yiwuwa idan aka kashe uwar to ƙananan za su yaɗuwa kuma an gani da cewa wani zamanin waɗanda ke ɗaukar wurin na farkon akan gaskiya sun yi tsaurin ra'ayi kai ga na farko alal misali yau idan aka je aka diba kasar turai in aka ga irin ababen da ake aika tun ba kamar irin wanda aka aikata a kasar belgium ba shekaran jiya hmm. wata ran wa da kane ne wa da kane ne duk wanda ya je diba za ga wa da kane wa da kane wa da kane ne suke nan suna aikata wannan abu kuma waɗanda ke zuwa daga baya sun yi na harkon eh, tsanani sun yi na harkon kuma banna hmm. wato shi dai ne cewa da abu ne sabo da ya zo kuma ina ganin cewa da kama eh, yana da ƙarhi kwarai kuma ba ina ba za a hada duniya gaba ɗaya ba nan ƙasashen mu kadai ba